This is the voice of America. The following program is in Hausa. To ta da fata ko ne lami lafiya daga sashen Hausa na murar Amurka muke muku marhaban lali akan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a Nijar a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya a birnin Kwanni a duniyar gizo kuma wuri biyu na hausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna na lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC ne na Ali Mustafa Sokoto ta da Ladan Ibrahim Aiwa muka dawo domin ka muku shirin na dare kuma na ƙarshe a yau. Yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni a takaice daga Ghana ba saboda wasu matsaloli da muke fuskanta amma kan za mu kawo muku rahotanni wanda za su hada da wani sabon harin kunar bakin wake da aka yi a jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar sannan mu je Najeriya mu je irin batutuwan da suka fito daga bakin shugaban kasar a tadinsa da 'yan jaridu musamman maganar game da wannan batu na cire jega suna faɗin cewa wata makarkashiya ce dama ana so a yi maguɗi ne ana ganin kuma cewa idan ya kasance a wurin watakila ba za a iya yin wannan maguɗi ba shi yasa ake wannan tunani yadda za a cire shi To daman kuma kan wannan magana cire ko kuma barin shugaban hukumar zaben Najeriya a Ataru Jiga kan kujerar sa muke so mu ji naku ra'ayi ya kuke ganin wannan al'amari ne ko me tasirin sa a zaben ko a bar shi ko ya tafi. Lambar mu dai ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu bari mu baku labarai kusha. Tare da sallama wata kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a garin difa da ke cikin jamhuriyar nijar kwana ɗaya bayan da mahukuntan kasar suka sa dokar ta ɓaci domin wato harin da ƙungiyar boko haram ta kai a yankin gwamnan jihar na difa yakubu samanu gawo ya shaidawa nan sashen hausa cewa wannan yar kunar bakin waken ta yi kokarin kai hari ga sojojin kasar amma sai ta nasarar taro kanta yanzu haka dai mahukunta da wato yanzu haka dai makarantu da harkokin kasuwanci ya tsaya cik yayin da da yawan jama'a wasu suka bar garin na difa wanda yake bakin iyaka ne da najeriya da kungiyar take kai hari tun farko sojojin kasar chadi sun fatattaki 'yan kungiyar ta boko haram a garin gambaru da ke cikin wato najeriya wanda ke bakin iyaka da jamhuriyar kamaru kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ya ce an kashe mutane goma sha uku ne muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 300 ne suka bata waɗanda kuma ake sa ran sun mutu ne salin da suke ƙoƙarin tsallaka tekun Mediterranean a cikin kwale-kwale domin shiga ƙasar Turai. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ya ce ya kaɗu kwarai da gaske salin da suka samu labarin adadin mutanen da suka salwanta saɓanin bayanin da suka samu tun farko. tun ranar talata na dai mahukuntan ƙasar italiya suka ce mutane 29 ne 'yan afirka bakin haure suka mutu a cikin wannan tekun sa'in da suke kokarin tsallakawa daga kasar libya amma daga bisani sai labarin ya sake kamanni cewa jiragen kwale-kwale hudu ne suka bar kasar libya dauke da mutane har ɗari hudu hukumar kula da 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta ce jami'an tsaro na ƙasar italiya sun yi ƙoƙarin ceto mutane ɗari da goma inda suka kawo su tsibirin lampedusa su dai waɗannan mutanen sun kwashe kwanaki cikin ruwa suna tafiya ba abinci balle ruwan sha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan sanda a nan amurka a can jihar north carolina sun ce an kashe wasu bayan allah 'yan uwan juna su uku saboda rikicin wajen ajiye mota kusa da jami'a shi dai craig stephen hicks dan shekaru 46 zai huskanci hukuncin kisa ne na kashe wasu 'yan uwa uku wato shedi barkat da 'yar shekaru dan shekaru 23 da matarsa yusuf abu salha 'yar shekaru 21 da 'yar uwanta razan abu salha 'yar shekaru 19 su na mutanen da aka kashe su dukansu musulmai ne kuma an same su a mace a ranar talata a wajen gidansu kusa da jami'ar north carolina hicks wanda ake tuma da aikata wannan danyen aiki ya sa bayanin nuna kyamar musulunci a yanar gizo sai dai mahukunta ba su bayyana dalilin aikata wannan kisan ba nihad award shugaban majalisar musulman amurka yana kira ga 'yan sanda za su dubi wannan batu da idon basira. mahukuntan kasar australia sun ce sun durkusar da wani yunkurin 'yan ta'adda bayan da suka tsare wasu mutane biyu dauke da wukake da adduna da kuma tuta mai nasaba da kungiyar isil umar al-kutabi da mohamed kiyad yanzu haka dai an tsare su bayan da 'yan sanda suka kai samame wajen yankin sydney kuma tuni aka tumi waɗannan mutanen da yunkurin aikata ayyukan ta'addanci mukaddashin kwamishinan 'yan sanda catherine bones ta faɗa wa 'yan jarida cewa mahukunta suna da ƙinin cewa waɗannan mutane biyu da shekarunsu yake tsakanin 24 da 25 suna yunkurin kai farmakin ta'addanci ne a ranar talata haka kuma 'yan sanda suka ce sakamakon wannan samamen sun samu wani faifan bidiyo wanda yake nuna hoton wani mutum yana bayani akan yadda za a kai farmaki ƙasar ta australia dai tana cikin tawagan nan ta ƙasar amurka da ke majagoranci wadda ke ƙoƙarin murƙushe 'yan ƙungiyar isil da ke iraki abin da ya sa ta ƙara azama wajen yakin da take yi da barazanar da ake take fuskanta a cikin gida sai dai prime minister tony abbott ya bayyana takaicinsa na cewa mutane suna zaune da su tare da su amma kuma sai ƙoƙarin su yi musu illa suke yi To, Lana Ibrahim a yau ya kawo ku labaran duniya daga Washington. nan gaba kaɗan za mu yi magana kan batun a bari ko a cire shugaban hukumar zaben najeriya daga kujerarsa amma kafin sannan bari ku ji hirar da na yi da gwamnan jihar difa yakubu sumanu gawo kan harin kunar bakin da aka ce an kai a yau eh, to wajen misalin kare goma sha ɗaya jami'an tsaro sojojinmu suna tantari wajen wata unguwa da aka ce mata festival eh, wata mata ta su a shigo su suna tsaida ta tana son tafiya Eh, suka ga alamu kuma ba ta rasa sanke da bisa da jikinta aka yi aka yi dai ta so ta fata kuma nan da nan suka da mataki suka sauke ta yi shi in ta faɗi waɗannan gumaguman da a jikinta duka suka tashi. Hmm. Eh, layin baya da kyau kware ba mu ji abin da kyau amma dai eh, in na fahimce ka wato wata mace ce ta zo aka ganta da wayannan abubuwan aka bincike ta ta faɗi sai bam ɗin ya tashi? da dogon shafi wannan tana da kwance ɗinsa suka gane a kurbu mazumai da jikinsa su suka kasa su cikin inda suna suna suna fankari sun sake to cikin kayan jikinta aka ga wannan babban to ita za mu ɗauka ta mutu bayanta akwai wasu da suka rasa rayukansu a bayan ta babu wani abin da ya faru tun bisa da alhamdulillah da kuma alhamdulillah ba ciwo ga wanda ya rasa shi a wurin da aka wani abu ya faru wurin taruwar jama'a ne dama? a inda abin ya faru tana son ta shigo na ta shigo cikin abin jami'an tsaro ita na jami'an tsaro suna ta ka ah. ana da za ta da eh. to um, an ce an kafa doka ta ɓaci yanzu a difa ya abin yake tafiya eh, an kafa doka ta ɓaci alhamdulillah kuma masu sun murna saboda sun san saboda su ne aka kafa wannan doka saboda a ba jami'an tsaro dama ta shi aikin su kuma lera gashi kuna kusa ga najeriya kwarai da gaske yanzu an ce eh, ana ta ƙara ɗaukan matakan tsaro akan wannan iyaka da difa da najeriya ko ya abun yake shafuwar zirga-zirgar mutanen ƙasashen biyu mutanen ba su da kyau kama mutanen eh kan mutanen da ke shigowa najeriya ko mutanen nijar da ke son su shiga najeriya ya abun yake shafuwar su mutane ya zama ainihin hanyoyin da yan boko haram sun kace su canza mai dubu da mutanen da su mai dubu jama'a yanzu duka sun mai harkokin wajen karo duka da magana. To gwamnan jihar Difa a jamhuriyar Nijar kenan Yakubu Sumanu Gawo. To bari mu je makwabcin Nijar din wato Najeriya inda yau shugaban Najeriya din Gulal Jonathan yau ne yana tattauna da manema labarai kan batutuwa da yawa kan haka na kira shi abokin aikin mu Ibrahim ahmed da ke can Abuja mu ji da me ya fito bakin sa. Wato tattaunawar dai da ake ana yin su ne kan manyan batutuwa guda biyu batun zaɓe da kuma batun tsaron ƙasa. To, amma an fi mai da hankali ne kan wannan batun zaɓe. Da farko shugaban ya fara magana ne da sukar yadda mutane suke ɗaukar yadda aka ta zaɓe a ƙasa yana faɗin cewa kamar a wasu jihohi akwai waɗanda za ka ga cewa kashi talatin da biyar cikin ɗari na waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a ne kawai suka samu katunan su saboda haka idan an yi zaɓe kashi sittin da wani abu cikin ɗari na waɗannan mutane ba za su iya jefa ƙuri'ansu ba koda suna so ba ma shi ba koda ma jam'iyyar adawa ta apc ba za su iya jefawa ba to amma kuma wannan batu na zaben ya sake juyawa ya karkato kan babban batu da ake yi babban raɗe-raɗe da ke yaɗuwa cewar akwai wani yunkuri da gwamnatin tarayya da kuma jam'iyyar pdp suke yi na ganin cewa an cire shi farfesa tahir jiga daga matsayinsa na shugaban hukumar zaɓe ta najeriya to abin da shi shugaba goodluck jonathan ya fara faɗi shine cewar da ma a ce jebe yana wurin mana da shi ya kamata su tambaya ya amsa wannan ba shi ba to amma da yake baya wurin yake ai shi ya naɗa jiga shi ya naɗa kwamishinonin zaɓe na tarayya da na jihohi da makamantansu na wannan hukuma to amma kuma abin da ya ƙara ɗan sa wuta cikin wani al'amari shine shugaban ya buɗe baki ya ce a matsayinsa na waɗanda ya ɗora su kan waɗannan kujerun idan ya ga cewa akwai kasawa ko wata gazawa cikin ayyukan da suke gudanarwa yana da ikon ya cire su a nan ya tsaya kan wannan batun. To Ibrahim daga wannan ansa da shi shugaban kasa ya bayar na cewa shi yake naɗa waɗannan kwamishinoni da shugabannin hukumar zaɓe kuma yana iya cire su bai amsa tambayar da aka yi ba na cewa ko zai cire jega ko ba zai cire jega ba kenan. a bai gaskiya bai amsa wannan tambaya bai ba da kwakwadar wato amsa cewar ba zai cire shi ba ko kuma zai cire shi bai amsa wannan tambaya da aka rasa kan batun wannan wato wannan da ke yaduwa ba kawai in ina da irin ikon da yake da shi a matsayinsa na shugaban kasa cewa shi ya naɗa shi kuma in ya ga kamar baya aikinsa yana da iko ya iya cire shi. Me kake ji yake me tasirin wannan al'amari na ko a bar jika ko kada a cire shi daga abubuwan da kake ji ya mutane suka ɗauki wannan al'amari ne a nan Najeriya? Wato, kasan a bana ga a fara amfani da wata na'ura da ake kiranta mashin card reader a lokacin zabe Wato, babban abin ke faruwa shi ba da ke kan gaba wajen yin adawa da yin wannan na'ura ɗin kamar ita jam'iyyar pdp dalili shine sun ce ba taɓa gwada wannan na'ura aka ga tana aiki ko ba ta aiki ba abin da suke faɗa shi ne idan aka je lokacin zaɓe aka kawo wannan na'ura aka ce za a gwada ta za a yi amfani da ita ta zo ta samu da aka kasa ya za a yi batun zaɓe tun da ba a taɓa gwada ta ba. Kuma suna ganin wannan eh suna ganin wannan don shi ce eh. ga shi ne shi ne sanadin kawo wannan na'ura ɗin da haka shi ne laifinsa a wurin mutanen gwamnati? Kwarai da gaske kuwa. Kuma in baka manta ba ai a kwanakin baya akwai taron da shi wannan jagoran yan yankin Niger Delta wanda ake ganin sa kamar Ubangida ne da shi shugaba Gullar Jonathan wato Edwin Clark akwai jawabin da inda ya kira 'yan jarida yake bayyana cewa a tahir jega ya hada baki da kungiyar nan ta dattawan arewa ana zuwa ana daukan matasa waɗanda shekarunsu bai kai ba ana musu rajista domin kawai a ƙara yawan masu jefa kura na arewacin najeriya ta yadda za su fi na sauran a sassan ƙasar na har kuma ya kiran cewa ba ma a cire jega ba korarsa za a yi kuma bayan an din ma a gurfanar da shi a gaban kotu to tun lokacin da suka zo suka faɗi wannan magana ba a ji wani abu daga fadar shugaban ƙasa ta amincin amincewa da wannan bayani bai fito ba kuma duk waɗanda suka yi wannan batu kamar yadda na faɗi kowa ya san cewa edwin clark wato babu wani wanda ke goyon bayan shugaba Goodluck Jonathan a Najeriya kamar shi. Ah, su jami'un adawa me suke cewa game da wannan batu na jega? To akwai tsakanin jiya da shekaran jiya jam'iyyar APC akwai kamar wata kamar yada labaran ta inda suke ta fitowa suna faɗin cewa ya kamata jama'a su yi hattara game da wannan batu da ake na cewa za a cire jiga har ma akwai da suke son za su je su rika yin zanga-zanga a kofar ita hukumar zaɓe game da wannan batu na cire jega suna faɗin cewa wata makarkashiya ce da ake yi dama ana so a yi maguɗi ne ana ganin kuma cewa idan ya kasance a wurin watakila ba za a iya yin wannan magudi ba shi yasa ake wannan tunani yadda za a cire shi a sa wani. In ka yi adalcin shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka. Toma da Lato muna dab da buɗe layuka mu domin mu ji kuma ra'ayoyinku game da batun da na Tahiru ga shugaban hukumar zaben Najeriya ya kuke ji game da wannan musamman batutuwan da suka fito daga bakin shugaban ƙasa da kan magana shi shugaban za mu buɗe yanzu amma kafin sannan ga wannan. shi sama. Lallan shugaba. hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi matalakawan yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun bude lakamu domin mu jira ku game da maganar nan ta batun Profesa Tahiru Jega kamar da muka ce muna son mu ji martanin ku dangane da abin da kuka ji yau shugaban Najeriya ya faɗa. Kun san dai an daɗe ana ta rubuce-rubuce da maganganu da hirarraki da ba da rahotanni iri-iri game da ko za a cire shi shugaban hukumar zaben ko kuma za a bar shi to bari mu share fage a Bauchin Yakubu salamu alaikum alƙaleri alƙaleri local government to alƙaleri ai tana cikin Bauchi ko Eh, to wane ne yake magana? Malam Daku ne. To Malam Daku me kake ji game da batun jega? A gaskiya batun shi da jega gaskiya wun bai zauna ba wallahi. Me yasa? Amma kana ji akwai ƙanshin gaskiya cikin wannan maganar? A ba gaskiya kan. Wallahi ba gaskiya ana so a yi maguli ne kawai. ka san rediyon na naka yana da min ina jin shi kana magana rediyon kai na buɗe in kana son magana nan ta yake kwanda ka kashe rediyo da kai da duk wanda za su kira mu yanzu nan saboda haka yanzu me tasirin wannan al'amari a gurin ka ne to ni ina ganin laifin da ya gama me yasa ya dage zaɓen ma har abu ya yi tsawon lokaci haka to magana dage zaɓe dai ta riga ta ƙare tana dage a matsa kan batun da ake ciki to bari mu je fatakwat halo Fatakot ina wa yake kira mu daga Fatakot an ce akwai wanda yake kira daga ko waya ta yanke. To uh, watakila wayar mai Fatakot din nan ta tsanke sai a sake gwadawa a gani ko za a samu. Kamar yadda na ce muna magana Professor Tahiru Jegane shugaban hukumar zaben Najeriya da ake ta ce ku ce game da zamansa ko kuma rashin zamansa kafin zaben da za a yi mai zuwa ran 28 ga watan Maris da kuma 11 ga watan Afrilu. Yau an tambayi shugaban ƙasa ya ce yana da to akwai wani wane ne yake kira ba mu san ko daga ina bane wa yake kira mu na'am daga ina ke kira ina jin ka daga ina kake kira eh ina ji wane ne eh, kashi kashe rediyon na naka shi yasa baka ji na saboda rediyon ka yana bude kashe rediyon ka in ka kashe rediyon ka zan ji ka wane ne eh, a ah, nasarawa to bari mu je nasarawa wancan dai baya jin mu ba mu muna jin shi wa yake kira daga nasarawa masara amma ta tsinke ah, to um, layuka mu dai sa nan buɗe duk da yake ana samun matsaloli game da wasu daga cikin da suke kokarin su kira bari idan jalingo ta ki nasara ta ki bari mu je garin mu sokoto <laughs> hello wa yake kira daga sokoto daga sokoto ne bello bin muhammad to bello me ra'ayinka game da wannan batu da muke na batun a taro jiga ra'ayina game da sha'anin wanga al'amari in mu ku ba mu Allah komai domin Allah yi mu abin da ba mu sani ba. Kwarai da gaske amma me kake ji game da abin da ake faɗa cewa ko a cire ce ga ko kada a cire shi. To game da wannan maganan abu na mai yiwuwa saboda ire-iren waɗannan abubuwan sun auku dangane da ribado sun game dangane da sanusi da sanusi. Ta hmm. haka ire-iren waɗannan jishe-jishe suka auku sa'annan kuma waɗannan abubuwan za su iya aukuwa saboda ta faro daga shi wannan eh, sambo da suki. Hmm. ya nuna cewa a daga zaben nan mutane kalmar sha amma makashanta aka ce ba a daga kashanta ne aka zo aka dage shi to ma da lato bari mu je plato halo Ato an yi babu mun saki sakwato kuma filatin an ce <laughs> ta tsinke jima kuna jin eh, shirye-shiryen sashen hausa sakwaton ta nan ne ko wani sabon kira ne daga sakwato halo eh ali mustapha kana tare da usman ebelu da garin bonkari karma ko miki ta binji a jihar sakwato najeriya to barka da dare me ra'ayinka game da wannan batun da kake ji na ko za a cire jega ko ba za a cire shi ba me tasirin abin a harkar zaben nan to alal hakika gaskiya idan mun diba bai dace a ce a halin yanzu an cire a tahiru da gaba a halin da ake ciki irin yadda kasar nan tamu take mm. domin idan mun diba yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo tashin hankali da aka ce ɗauke shi domin shi ne tun shekara hudu mm. yake yana tsarin wannan zaɓen kuma a to a ce kai tsaye yanzu a canza shi to kaga ba wanda zai darcewa ba magudi za a yi ba saboda haka muna kira ga ah, gwamnatin najeriya da sauran masu hannu da shuni akan harkar zaben da kada a ɗage a tahiru je ka koda da kwana ɗaya na domin gaskiya idan an kai haka to su kan sun adawa da sauran jama'a gaskiya ba za su yadda ba me a tsaya tsaya tsaya kar kai saurin tafiya bari in tambaye ka mana me ka fahimta daga maganar da shi shugaban kasa ya da aka tambaye shi ko zai cire ko ba zai cire ba ce yana da ikon ya cire amma bai ce zai cire ba me kan fahimta daga wannan a to abin da na fahimta ko da ma an ce idan ba idan ka ga alama hayaki to akwai wuta ga wuri hmm. to eh, yana ɗaya daga cikin kenan an gano hasashen sa yana iya zai iya ciriki shi tun da to madalla to bari mu bar sakwata mu je taraba halo Hello, sunana Yakubu Akata daga Karin Jiya Taraba. Mala Yakubu barka da dare. Me ra'ayinka game da batutuwan nan da ake kan shugaban hukumar zaben Najeriya? Ni ra'ayina kawai ni ban ga abin tsoro ba. domin ni na yadda da eh, mulki Allah ke wa Allah ke hana hmm. domin kullum lahu maliki mulki tutun hmm. saboda haka da a cire shi da a bar shi in Allah ya ta dama zai zaba mana shugabanni na gari fatan mu kenan damar mu to da lamun gode malam ko bari mu cilla zuwa Lagos hello hello ina jin ka ka nima ina jin ka sunanka yawa wato a akar a ah, tsaya tsaya a hankali mana ga mana sunan ka mana eh, hello kana jina kana jina eh, to fara min da sunan ka tukuna me sunan ka tukuna sunana Aminu Usman. To Malam Aminu mu je ga min me kake so ka ce ne game da wannan batu? Yawwa, a alar hakika wato kana jina ko? Kwarai. Wato kawai PDP e ne ta rasa al'amarin da za ta yi, hmm. ta juya wannan al'amura shi ne yasa kawai suke haura-haura kawai. Hmm. saboda haka na jin eh, suna tsoron jega ne kamar suna ganin in jega ya yi zaɓen nan pdp ba za ta ci gwamnati ba to amma ai duk zaɓukan da aka yi ba jegan ya yi su kuma pdp ta ci eh? na ce duk zaɓukan da aka yi baya ai jegaɗin ya yi su kuma pdp ta ci me abin tsoro a yanzu an samu canji ne kawai an hmm. samu canji yanzu kawai da ba wata matsala da za a ce wai gashi amma ba za a san an yi samu canji ba ai sai an yi zaben an ga sakamakon zaben kuma laminu eh? na ce ba za a ga canjin ba sai an yi zaben an ga abin da ya faru a zaben tukuna ko insha Allah Allah ya yi mana canji ya yi mana zabi abin da muke bukata insha Allah a wannan karan kawai babu to mun gode Aminu bari mu je ka tsana halo to tsina ma an ce ta tsinke sai mu ji an ce an shigo daga wani guri kuma sai mu ji abin ya tsinke jama'a ku kira mu da sauran dan mintoci kaɗan da zamu yi dauka wayoyin mu ga wanda ya manta da lambar ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu je jos hello na'am wane ne daga jos yawa ahmad ne baban zainab daga jos mala ahmad me jikinka yake baka game da batun jegadin nan da ake ne so ni dai a ra'ayina gaskiya dama PDP ta rasa me za ta yi a kai shi isa ta ɗage zaɓen nan. Mm. To amma batun je gafa. Yawwa shi isa ta yi haka saboda dama wannan abu da mamaki ba shi isa suka fullo da wannan don su cire jeja. Mm. to mun gode mala ahmed ina ji wayar kai ita ce ta ƙarshe da zamu ɗauka sai kuma gobe mu da mu ci gaba da ɗaukar wayoyinku kan wani batun na daban Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin ƙasar Venezuela tana ci gaba da tauye hakkokin bil'adama waɗanda suka haɗa da 'yancin sakewa da walawa. Tana ta ƙoƙarin hana bakin magana da bayyana ra'ayi ta hanyar gurhwanar da 'yan adawar siyasa a gaban kotu, tare da ɗaukan matakan murƙushe zanga-zangar lumana. duk kuwa da irin kiraye-kirayen da aka shayi mata daga nan Amurka. da kuma kiraye-kirayen da sauran ƙasashen duniya suka shayi mata da ma wasu shugabanni masu mutunci da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙwararrun mutane. Saboda wannan dalili Amurka ta ƙara ɗaukan matakan tsauri da taƙaita ba da biza a kan waɗanda ta riga ta ɗauka game da jami'an gwamnatin ƙasar Venezuela na da da na yanzu waɗanda ake jin cewa su ne ke yi ma hakkokin bil'adama kishin mummuke ko kuma su ne ke kama ma masu yi kan maciji. Waɗannan matakan da Amurka ta ɗauka sun haɗa har da iyalan waɗanda aka taƙaita ma samun bizar, bisa hujjar cewa da hannunsu a cikin abubuwan da ake yi na tauye hakkokin bil'adama ko kuma bisa hujjar samunsu da aikata laifin cin hanci da rashawa. A wannan layi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya takaita ba da biza ga waɗanda ake ganin cewa sun aikata cin hanci da rashawar da suka taimaka wajen taɓarɓara tattalin arzikin ƙasar Venezuela da kuma ruguza rayuwar jama'ar ƙasar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Amurka na kira ga shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro da ya mutunta 'yancin jama'a na yin tarurrukan lumana da kuma kafa ƙungiyoyi sannan kuma ya saki duka waɗanda ke zaman kaso da sunan siyasa. Kahin lokacin da shugaban na ƙasar Venezuela zai amsa wannan kira na Amurka, mai magana da yawun ma'aikatar harakokin wajen Amurka Jan Saki ta ce, Saƙon da Amurka ke miƙawa a hili ƙarara kuma a bayyana shine ƙasar Amurka ba ta lale maraba da masu yi hakkokin bil'adama kishin mummuke da kuma masu azurta kai da cin hanci da rashawa a ƙasar Venezuela. Amurka ta ce daga su har iyalansu kar su shigo mata ba ta lale maraba da su. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku matsayin gwamnatin Amurka. Karfe hudu sara minti uku na la'asari a Washington DC ga ladan da labaran matakaice. shugaban ƙasar amurka ya aike da saƙon jinjinawa gaba amurkiyar nan mai aikin jin kai kela miola wadda 'yan ƙungiyar isis suka kashe ya ce sun ɗauke ta da gare mu amma har kwanan gobe ba za mu manta da ita ba kuma abin ta yi zai ci gaba da ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen aikin da yake da amfani ga bani adama a cikin da saƙon da shugaba obama ya aiki da shi wajen ta'aziyar ya ce amurka za ta duk abin da ya dace domin ganin an hukunta waɗannan 'yan ta'addan nan da suka yi dalilin kama wannan baiwar allah suka kuma kashe ta wata 'yar kunar bakin wake ta tauratsa kanta a garin difa da ke cikin jamhuriyar nijar kwana ɗaya bayan da mahukuntan ƙasar suka sa dokar ta ɓaci domin harin da ƙungiyar boko haram ta kai a yankin gwamnan jihar difa wato yakubu samon gawo ya shaida wa nan sashen hausa na murya amurka cewa wannan ya ƙungiyar kunar bakin waken ta yi ƙoƙarin kai hari a ga sojojin ƙasar ne amma sai ta nasarar babbaka kanta yanzu haka dai makarantu da harkokin kasuwanci sun tsaya cik kuma da yawan jama'a sun bar garin na difa wanda yake bakin iyaka ne da najeriya da nijar to gaishe ka ladan to allah ya kama na wannan masifu da kasashen mu suke fama da su jama'a abin da ya sauka kenan a wannan dare na laraba sai gobe alhamis da safe karfe 6 muna fatan muku bullowa ta farko karfe 8 mu shigowa ta biyu a madadin duka ma sashen wasu mara amurka musamman shi ladan da julia leather creation da vasco engineer dinmu kenan ne ne ali mustapha sokoto a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.